Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Haruna Shehu Mararraban Jos da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na dare na yau asabar 28 ga watan agusta a cikin shirin za ku ji cewa mahukuntan kasar ghana sun cafke wasu 'yan kasar china su goma bisa zargin su da haƙar ma'adinai taɓa rauniyar hanya kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba ya shirya zai gabatar akwai kuma labaran wasanni da murtala faruku sanyin na zai gabatar muku to kafin nan ga haruna da labaran duniya to jama'a ga labaran duniya a yau asabar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce bai kamata china ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba bayan da beijing ta ce ta yanke hulɗa da washington kan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai taiwan blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na philippines a manila bayan ya gana da sabon shugaban kasar fadinan marcos jr da kuma wasu jami'ai a daidai lokacin da dangantaka tsakanin washington da beijing ta yi tsami sosai ziyarar pelosi a taiwan ta harzaka china wacce ke ikirarin taiwan wani bangare ne nata wanda za ta dawo da shi cikin kasar ko da karfi idan hakan ta kama a ranar alhamis din da ta gabata ne china ta kaddamar da atisayen soja a gabar tekun taiwan sannan a jiya juma'a ta yanke hulɗa da amurka kan muhimman batutuwa ciki har da harkokin sojoji da kuma sauyin yanayi blinken ya ce kasancewar china wacce ta fi kowace ƙasa fitar da hayaki mai dumama duniya dakatar da tattaunawa da amurka kan batun sauyin yanayi duniya ce zai hukunta amma ba amurka ba a yau asabar jiragen yakin sama da na ruwa na china sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan taiwan a cewar jama'ai a taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai takaitacciyar ziyarar da pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da china ke ikirarin wani yanki ne nata ta harzuka beijing lamarin da ya sa china daukan matakin atisayen soji mafi girma wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake taifai babban birnin taiwan atisayen wanda ke gudana a wurare shida a kusa da taiwan zai ci gaba har zuwa gobe lahadi ma'aikatar tsaron taiwan ta ce jiragen ruwa da kuma jiragen sama na china da dama sun harba makamai ta mashigin tekun taiwan a jiya juma'a sojojin china suka ce sun gudanar da atisayen sojan sama da na ruwa a arewa da kudu maso yamma da gabashin taiwan a wani mataki na nuna kwanji a jiya juma'a ukraine da rasha suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta zaporizhia da ke ukraine wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai cikin wata sanarwa kamfanin kula da makamashin nukiliya na gwamnatin ukraine enagwatom ya ce an kai hare-hare guda uku a wurin da tashar take kusa da ɗaya daga cikin wuraren samar da wutar lantarki da makamashin nukiliyar ke da shi ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin ukraine ne suka lalata tashar a cikin wata sanarwa ma'aikatar ta ce sojojin ukraine sun harba makaman artillery uku a yankin tashar makamashin nukiliyar ta zaporizhia kasar spain tana fafatakar ganin dakile bullar cutar biri mafi girma a turai tun bayan da cutar ta bazu a wasu kasashen duniya an samu mutane 4,942 da suka kamu da cutar a spain da ke kudancin turai yayin da aka samu maza biyu da cutar ta kashe hukumomi da wasu kungiyoyin lgbtq a kasar suna faɗaɗa aikin wayar da kai akan allurar rigakafi ga mafi yawan mabukata na al'umma da abin ya shafa zuwa yanzu a amurka da turai mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar ta dabbiri maza ne masu tarawa da maza sai dai masana sun yi gargaɗin cewa idan cutar ta ci gaba da karuwa to babu makawa za ta iya yaduwa zuwa sauran jama'a kamar yadda ya faru da cutar hiv ganin yadda ake da karancin allurar rigakafi babban matakin da ake ɗauka na yaƙi da cutar dabbiri yanzu shine wayar da kai na bukatar rage yawan abokan tarawa a jiya juma'a wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ce yankin kudu da hamadar sahara shine yankin da ya fi fama da matsalar karancin abinci a duniya sakamakon yakin da rasha ta kaddamar a ukraine da take jawabi a ghana linda thomas greenfield ta ce farashin abinci a duniya ya karu da kashi 23 cikin 100 idan a kwatanta da bara amma lamarin ya fi kamari a yankin kudu da hamadar sahara inda abinci ke lakuma kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin mutane a gidaje thomas greenfield tana ran gadin kwanaki hudu ne a afirka a cikin wannan mako inda ta kai ziyara kasashen uganda da ghana inda kuma ta mai da hankali kan batun illar karancin abinci a nahiyar ta ce kafin rasha ta kaddamar da mamaye a ukraine wacce ke kan gaba wajen samar da hatsi da man girki a duniya mutane kimanin miliyan 190 ne ke fama da karancin abinci a duniya shi ma kuma annobar covid-19 ta taimaka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To Dalla, gwamnatin Ghana ta sanar da cafke wasu 'yan kasar China su goma bisa zargensu da laifukan hada baki tare da haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya. Wannan na cikin matakan da gwamnatin kasar ke ɗauka domin dakile matsalan gurɓata ruwa da muhalli a ƙasar. Wakilin Hamza Adam na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Shugaban cibiyar leken asiri tare da tattara bayanai a fadar shugabancin kasar Ninote ya fitar da sanarwar cafke sawan tare da wasu 'yan gano su biyu a inda yake cewa cibiyar ta kuma yi nasarar kama makamai tare da wasu manya-manyan na'urorin hakar ma'adinai wato excavators a turanci guda biyu. Ninote dai ya jaddada fadakar da al'umman kasashen waje da su yi kokarin nisanta gabarin aiwatar da abubuwan da ke tsabawa dokan kasar. Masu ruwa da saki bisa harkar tsaro tare da hakar ma'adinai sun gabatar da mabambantan ra'ayoyi game da mata matakin da gwamnatin Ghana ke ci gaba da ɗauka kan wannan al'amarin. Alhaji Musa akan Monga tsohon babban jami'i a sashen binciken manya-manyan laifuka a Ghana kana mai sharhi bisa harkan tsaro ya ce matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka na cifke Chinese ya dace kuma wannan matakin ba zai janyo tsamin dangantaka tsakanin ƙasashe biyun ba. Ai mani companies Ghana ga yawancin su na baki ne. Tun zamanin Turawa har muka samu independence. Kaman takwa mai sakan ga Turawa suka fara sai zuwa hannun gwamnati. Obuasi hannun Turawa yake. Gwamnati na da share. Don shi kaka kaga dan China duk da aka kama shi bai da takardar aiki ne amma yana takardar aiki ba wani ba wani jiya ita ba shi shi kuwa baba Ahmadu mai tattaro mambobin kungiyar masu hakar ma'adinai a kananan filaye a kasar Ghana wato Ghana National Association of Small Scale Miners ya ce alakanta sashen hakar ma'adinai a kasar da siyasa shine babban abin da ke janyo cikas a kokarin da gwamnati ke yi na shawo kan wannan matsala ba yau aka fara kamu ba ana kama mutanen ana kesu bai ke wani lokaci ka gansu sun komo kuma sai ya kamata a bidi hanya hanyar da za a stop su amma ba wai kamun ba maina shi ke jin maganar maina kamar yadda driver yana jin maganan gprc Ta yi kadan ka je station baka da registration ka je kana load amma mun yi maganan do mun gaji da ganan ga ndc npp ko ya sa siyasa ciki ba an sake fasalin yadda ake tafiyar da ganan na ma kullum mun samu masala ali suraj jami'i a fannin gudanarwa a ofis din mataimakin shugaban kasa ya ce matakin ba sani ba sabo shine mafi a'ala kan masu hakar ma'adanan sabida wannan fa yana gurbatar ruwan sha da ma muhalli. Mutane sun manta da irin mutane da suka mutu kan can gani da shan wannan ruwan da ake bata shi na. Shi wannan abu da gwamnati ta ce kaman ba ta sunna mutane da ke wannan aiki suna dokan ruwan ne suna wanke wannan abin wannan ruwan nan kuma ciki aka yi zuba dauda wannan ruwan nan kuma mutan garin da ake galamsin na ba su da abin da suka dogara da shi ruwa ruwa ko mutane na sha ne su sa cikin cikin su a yayin da suka sa cikin cikin su yana kawo musu cuta koya al'umma suka ji da wannan mataki a ah, alhaji nasiru malik sai sa da bai ta dokin ne ya yi kwarai kwarai kamar wani abu daban ne yana ba sa mun ruwan sha in kana tafiya kauyuka kauyuka inda akwai ruwa da a yan garin yan kauye suna shan wannan ruwan da amma yanzu ya zo aka yi ba su sha rahoton babban bankin duniya na baya baya bayan nan mai nasaba da ƙarin muhalli ya ce Ghana na hatsarin kashi uku bisa ɗarin ɗaukacin kudaden da take samarwa a gidauniyar ta na shekara-shekara wato GDP sakamakon gurbata ruwan sha Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. To a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. madalla da fatan an shakata kar a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi min ƙarin haske akan wutar daji da ke aukuwa a wasu yankunan ƙasashen turai. Shin wannan wutar dajin tana da alaƙa da yanayin zafi da ake ciki? In har akwai alaƙar, to me yasa wannan wutar ba a cika ganinta ba a ƙasashenmu na Afirka duk da yake cewa yanayin zafinmu ya fi na turan? Mai tambaya idan an tuna shine Ado Turaki Askira, jihar Borno, Najeriya. Idan Malam Ado Turaki Askira na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayarka kan gobar dajin da aka fayi a Turai. Idan an tuna, wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo maka ansar ne daga farfesan fannin yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya. Amma za mu ɗan koma baya, mu soma daga inda farfesa Umar ke cewa. A can kasashen turawa musamman a inda take ci a yanzu dinnan eh, arewa maso yamma america wato wajejen su california da sauransu alama ya nuna su yana zuwa ta karshe ba kamar namu a afirka a yanzu eh, damina yakan kama koko a ce ana tsakiyar damina a yanzu ba eh, wannan wuraren da wutan daji ke ci yanzu sun fama da matsalar rashin ruwa wato drought a wannan shekara mai wucewa kenan a wajen su sun fama da wannan drought din wanda kusan ruwan ba a same shi isheshe ba so da daminan yana zuwa a karshe yanzu sai kasance wani iska ne daban yake kadawa ba iskan da aka saba samun shi a cikin damina ba sabida haka iskan yana da karfi kuma shi yake tura wannan wutan daji din amma kuma yana da kyau shi mai sauraro ya sani akan cewa me ya haddasa wannan wutan daji. tunda su ba su cika sa wutan daji da gangan kamar yadda muka saba a afirka misali mutum zai share gona ya saka wuta wuta ya zai kubce masa har ya shiga daji ko kuwa eh, a ce mutum da gangan kawai saboda yana so ya kama waɗansu dabobi kanana a cikin daji sai saka wuta daji daji ya kama da wuta ya ci su ba haka suke a wajajensu ba mafi yawan wutan daji yana faruwa ne saboda ainihin abin da turanci na faɗa kamar natural natural ba tare da mutum ya haddasa ba ikon allah ne kuma yana faruwa a haka din musamman idan aka samu bazanga kamar irin walkiya yawwa kamar walkiya walkiya yakan faruwa idan ya faru ya yi striking yana iya ya haddasa wutan daji kuma a ilimin kimiyya ta geography ana samun eh, walkiya yawan walkiya da sonda a radu kenan ana samun sa ne a farkon damina da kuma zuwa karshen damina abin da yake haddasa kuma saboda waɗansu iskan da suke kadawa a wannan lokaci ya sha bamban da iskan da yake kadawa a cikin tsakiyar damina so ana samun thunder da lightning farkon damina da zuwa karshen damina a kowane bangare na duniya kuma a yanzu din kasancewa daminansu yana zuwa karshe so akwai ire-ire wannan lightning din da kuma wannan thunder dinnan nan suna tattare da su a yanzu wanda mu ma a nan eh, idan muka zo karshen daminan mu mukan samu irin wannan tsawa din da kuma wannan lightning din nan so eh, lightning din idan ya yi striking kuma in ya kasance akwai wuraren da busashe da yawa yakan iya ya kama da wuta kasancewa na faɗa da farko shekara mai wucewa a wajensu sun fama da drought rashin ruwa mai tsanani wanda ya kai wajaje da yawa dazuzzukan su kusan a bushe suke ciyayi sun bushe so idan aka samu wa'annan eh, lightning din da thunder na jefi-jefi yana iya haddasa wannan gobaran daji to shine abin da yake faruwa da su a yanzu shi mai tambaya yana so ya sani cewa kusan eh, me yake sa dajin wutan dajin na ci har da danya itatuwa da sauransu suna kama da wuta eh Eh, abun mamaki ne ga mai tambaya saboda shi mai tambaya ya sha ganin da bambam da abin da yake faruwa a yanayi wurin da yake saboda shi mai tambaya din kusan zance dan uwana ne <laughs> garin mahaifana da inda yake shi mai tambaya din bai da wani nisa sosai ba zai wuce ko nan kamar kilomita talatin zuwa hamsin ba so abun mamaki ne a gare shi kusan kullum idan wutan daji zai tashi a wurare inda yake eh, yana faruwa ne cikin tsakiyar rani inda ko ina ya bushe babu alamar ruwan sama sai kuma gashi a yanzu wutan daji na ciyawa su sasa a duniya kuma alama ya nuna akwai ɗanya a cikin abubuwan da yake ci musamman ma itatuwan da suke ci a wurin abin da yake faruwa shine ainihin itatuwan da Eh, da sauran tsirrai da suke wayannan wurare inda ake ce da shi temperate region suna da wani irin itatuwa wanda ya sha bambam da namu a nan a afirka ko da shike akwai waɗansu wurare a afirka ma ana samun irin wayannan itatuwa din amma itatuwa ne wayanda suna bukatar sanyi yanayin sanyi sosai misali a nigeria ana iya samun irin wayannan itatuwa a jos plateau ana iya samun su kuma a mamila plateau a nan jihar taraba suna da irin wannan itatuwa kasancewa su ma suna da irin sanye kusan za a ce ɗaya da na wayannan wuraren da wutan daji na ce a yanzu din za ka sami itatuwa ɗin suna nan da tsayi da ɗan gashi-gashi a jikinsu ana ce da su coniferous eh, trees ana samun su ne a wuraren da yake da sanyi kuma akwai wani halitta a cikin wannan itatuwa ɗin wanda suna da wani sinadarai kamar mai na petrol wanda yana da alaka da dangin eh, man petrol wanda ake ce da shi ethanol wannan ethanol din nan tana iya ta ci kaman man petrol sabida haka idan ya haɗu da gobara wuta to za ka duba ka gani cewa wutan na ci balbalbal kamar ana eh, yayyafa mata man petrol ne saboda wannan mai sinadarai wanda yake kama da man fetur a jikin itacen da yake irin wannan wurare ne wanda ake ce da ita ethanol za ka gani ana fama kashe wannan gobarar har yanzu tana ci kaman ana sake yayyafa mata wata makamashi wanda zai kara mata huruwa so eh, shine abin da ya sa kuma wannan itatuwa dinna idan aka samu tsananin rashin ruwa sannan eh, ya hadu da karin zafi wato rising temperature kenan sai ka gani wannan itace din su ringa fidda wannan sinadaran da yake cikin su wato wannan ethanol din kenan sai yana fita a bawon wannan itacen har ma in ya kai tsananin temperature din ya yi zafi za ka gani wannan mai daga jikin itacen na zuba yana diga so idan ya diga a kan ciyayi na kasa wanda already su riga sun bushe sai ya hadu da wannan lightning ko thunder nan to zai iya ci da wuta a take ba tare da sai mutum ya saka wannan wutan ba to shine abin da yake faruwa so wannan wutan dajin yana faruwa ne saboda a yanzu din suna lokacin da alamu ya nuna ruwa ya zo karshe kuma ya haɗu da kamar yadda nake wannan damina mai wucewa a wajensu ya yi fama da rashin ruwa sosai wanda drought din ya kai misali da shekaru da dama a baya ba su taba samun irinsa ba to ya kawo tsirrai suka bushe a cikin lokaci kaɗan so eh, tambaya wanda shi mai sauraro ya yi lalle yana da alaka da wannan zafi na karuwan zafi na yanayi wanda muke a fama da su wato wanda ake ce da ita global warming wanda yake haddasa eh, tashin wannan zafi wanda ake fama da shi saboda kasashen turawa irin europe da su america suna fama da wani zafi wanda shekaru da dama a baya ba su taba samun irinsa ba kasancewa eh, climate change din ya fara nuna alamu a wajeji ko'ina a duniya wuraren da suke da ɗan sanyi su ma sun fara ɗanɗana alamar zafi a yanzu din har ma ya kai wani lokaci yana musu wuya su jimre irin wannan zafi mu kuma a wannan bangare na duniya wato afirka muna zaune ne a cikin wani region wanda ake faɗa tropical region shi wannan tropical region din kuma tun asalinsa yana tattare da zafi sai dai zafin yakan iya ya karo shi ma dalilin eh, wannan climate change din wuri ne wanda eh, muna da hasken rana fiye da sauran ko'ina a duniya kasancewa a kowane kulli yaumi muna shan hasken rana har awa goma sha biyu sannan mu samu dare awa goma sha biyu wanda eh, aka yi haka zai kawo yini kenan awa ashirin da hudu awa ashirin awa goma sha biyu muna karkashin rana awa goma sha biyu kuma muna cikin dare in ba wannan wuraren na tropical region din nan ba babu wani waje a bangaren duniya wanda yake samu wannan hasken rana har wajen awa goma sha biyu a yi ne sabida haka mun tashi muna tattare da zafin rana kuma eh, yanayin daminanmu mu yana nan bangare eh, eh, ruwan sama damina wani bangare kuma ana fama da eh, rani rashin ruwa so wutanmu yakan ci da rani ne inda wurare duk sun bushe saboda idan ka saka wuta a cikin damina wutan ba za ta ci ba kasancewa irin tsirrai itatuwan da muke da su ba irin itatuwa ne wanda yake dauke da wannan sinadarai na ethanol wanda zai iya kara hura wuta daji ba so shi yasa a kullum yaumi mu na daji yakan ci ne a tsakiyar rani a lokacin da ko ina ya riga ya bushe ya zamanto babu alama ruwan sama so daji mu zai ci ko da zafi ko ba zafi hakan yakan iya faruwa idan aka saka wutan daji to amma nasu akwai alaka da yanayin zafin da ake ciki yanzu kuma eh, kasancewa suna fama da eh, matsalar rashin ruwa na damina kala-kala a su a yanzu din saboda haka shine bayani akan abin da yake faruwa na wutan daji a wasu eh, sassan duniya da ake fama da shi a yanzu musamman eh, europe kasashen turawa da kuma ita amerika da kanta wasalam to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesan yanayi a jami'ar modubu adama abubakar sadiq umar da wakilinmu a adamawa muhammad salisu garba da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri sai makon gobe wassalam to madalla a gaida ibrahim garba yanzu ko lokaci ne da murtala zai shigo da shirinmu na gaba wasanni a takaice yau ne aka soma manyan gasannin league uku na kungiyoyin kwallon kafar turai wato premier ta ingila da bundesliga ta kasar jamus da kuma league one ta kasar faransa wanda ke alamta somawar sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2022 da 2023 da alama kuma kungiyoyi da dama sun fito da azamar gaske a wannan karon wanda ya fito fili sakamakon ruwan zura kwallaye da aka yi a wasannin na farko na zanta da umar faruk bokoyom wani dan jarida kuma mai bibiyar lamurin wasannin turai inda ya mana fashin baki kan yadda ake hasashen zata kaya a kakar wasanni ta bana musamman a gasar Premier ta Ingila. kamar kullun ita gasar premier league ta ingila ba canzawa take yi ba akwai abubuwa kulob din nan guda hudu da ake ce top four har ila yau ba canza ta yi ba idan muka yi la'akari da eh, arsenal da ta bude gasar wasan ranar juma'a jiya da ainihin ci biyu da nema eh, a crystal palace haka chelsea ita ma haka to duka dai ba canza ta yi ba irin su manchester united manchester city da liverpool sai dai na kasun da ake iya gani har yanzu kamar akwai yiwuwa cewa ita kanta manchester united din da ya yanzu dai shirin da united ita Arsenal din ijiya ba yau ba. amma baka ganin arsenal din ana ganin ta sayi wasu 'yan wasa kamar gabriel jesus yayin da ita ma kanta manchester united ana ganin ta yi sabon koci a ten hag wato manchester united in fara da ita coach dinta ba shine canji ba akwai abubuwa da dama da take bukata ma'ana 'yan wasa waɗanda duniya ta san su kuma manchester united duniya ta santa amma har yanzu average players ma'ana kananan 'yan wasa take saya har yanzu babu wani babban dan wasa idan muka cire cristiano ronaldo da zai shi kuma shekaru yanzu sun riga sun mai yawa babu wani wanda za a iya cewa zai iya taka rawar gani a nawa tunani a nawa gani wannan shekarar ma manchester united sai dai wani ikon allah ba canza zani za ta yi ba don ba ta da manyan 'yan wasa shi coach bai iya yin kwallo shi kadai 'yan wasa su ne ainihin ah, club kuma su suke buga kwallo ba coach ba kafin mu wannan kakar wasanni kungiyoyi da dama sun yi cefanen 'yan 'yan wasa waɗanda ƙungiyoyi ne kake ganin watakila sun yi wani abin a zo a gani wurin cefa na 'yan wasa a bana har ila yau man city take gaba saboda wannan halal ɗin da ta saya dai shi kaɗai ga ya sunan shi saboda shi kadai akwai yiwuwar cewa ma gaba ɗaya ma magana ma wai tunda Sadio mani baya nan kuma sala shi ma shekaru sun mai yawa to saboda haka wannan halan din ana iya cewa babu wanda ya kai Man City cefane a bana sai kuma ita kanta Arsenal ta sayi Gabriel Jesus da kuma wani guda biyu to a wasannin na farko na bude gasar Premier dai Arsenal ta soma ne da samun nasara sabanin kakar wasanni da ta gabata da ajiyar Juma'a ta doke Crystal Palace da ci biyu da nema a yau Asabar kuma Tottenham ta lallasa Southampton da ci hudu da daya newcastle ta doke sabuwar shiga wato forest da ci biyu da nema bournemouth ma ta doke aston villa da ci biyu da nema leeds united ta yi galaba kan wolves da ci biyu da ɗaya chelsea kuma ta doke everton da ci ɗaya da nema yayin da fulham da liverpool suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria To a gaida na sanyin na da labaran wasanni. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To masu sauraro ga takaitattun labaran duniyar. A yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin haɗari ba. Bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington kan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai taiwan blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na philippines a manila bayan ya gana da sabon shugaban kasar fadinan marcos jr da kuma wasu jami'ai a daidai lokacin da dangantaka tsakanin washington da beijing ta yi tsami sosai a yau asabar jiragen yakin sama da na ruwa na china sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan taiwan a cewar jama'ai a taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai takaitacciyar ziyarar da pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da china ke ikirarin wani yanki ne nata ta harzuka beijing lamarin da ya sa china daukan matakin atisayen soji mafi girma wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake taifai babban birnin taiwan a jiya juma'a ukraine da rasha suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta zaporizhia da ke ukraine wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai cikin wata sanarwa kamfanin kula da makamashin nukiliya na gwamnatin ukraine enagwatom ya ce an kai hare-hare guda uku a wurin da tashar take kusa da ɗaya daga cikin wuraren samar da wutar lantarki da makamashin nukiliyar ke da shi ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin ukraine ne suka lalata tashar a cikin wata sanarwa ma'aikatar ta ce sojojin ukraine sun harba makaman atilare uku a yankin tashar makamashin nukiliyar ta zaporizhia da kuma birnin enahodar to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen baki ɗayan shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Haruna Shehu mararraban jal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.